kimanin allurai biyu ne samfarin johnson johnson suka sauka a filin jirgin saman jore hamani na mai a yammacin jiya laraba wanda ke matsayin rukunin farko na tallafin da gwamnatin amurka ta kuduri aniyar baiwa jamhuriyar nijar domin rigakafin annobar corona aujourd'hui 21 juillet 2021 constitue un autre pas franchi Wakiliyar hukumar OMS ko WHO Madam Blanche Anya na cewa wannan rana ta 21 ga watan Yuli wani lokaci ne da aka ƙara samun ci gaba a yunkurin da gwamnatin Nijar ta sa gaba wajen ganin ta yi wa al'ummar ƙasar rigakafi. Wannan tallafi da ke zuwa a wani lokacin da ake kara samun bullar sabon nau'in kwayar cutar corona a wasu ƙasashen waje zai taimaka wa Nijar wajen ƙarfafa matakan rigakafi, in ji ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara lokacin da yake karɓar wannan tallafi. Mugun launi wanda annan yana ta kashe mutane duk da bai zo nan mu ba ya shigo nan Afirka. Kenan ba mu da nisa ga wannan launin. Kuma shi ko wannan launi in ya shiga yau shi yau baya da magani. Maganin shi guda ne a zo a yi shaushawa. Allah ya sa gwamnatin ƙasar Amurka ta ba ƙasashenmu magani shaushawa ce wadda muke jin ana hudinta ba mu sa tsammanin ma tana zawa nan ba Allah ya sa ta zo Johnson da Johnson sai mu ce abun alfari ne gare mu kuma abin da muke hwata mutane su hito su yi wannan shaushawa ita ɗaya ke iya sa mutane su ta cuɗanya da sunan shugaban ƙasa da sunan shugaban gwamnati muna kai mu ga duka masu kama muna na fasilite covax muna kai godiyanmu ga gwamnatin Amerika. A nasa jawabin jakadan Amurka a Nishar Eric Witika ya ce, A fili take dole ne a tashi tsaye domin wannan aiki na jin kai kuma a bayyane take wajibi ne kasashen duniya su tallafa muku a yaƙi da cutar corona. A watan Maris ɗin da ya gabata ne aka kaddamar da ayyukan rigakafin corona a nan Nijar bayan isowar wani tallafin allurar samfarin Sinopharm na ƙasar China kafin daga bisani a karbi wasu alluran AstraZeneca a ƙarƙashin shirin COVAX. Sai wannan wanda ƙasar Amurka ta bayar samfarin Johnson Johnson dubu goma sha biyar da ɗari biyu daga cikin dubu ɗari uku da gwamnatin ƙasar ta yi alkawarin bayarwa. Rahoton ma'aikatar kiwon lafiyar Nijar na yammacin jiya Laraba ya ce daga cikin mutane 5,594 da suka kamu da cutar COVID-19 daga farkon bular annobar a watan Maris na 2020 kawo yau mutane 108 ne kawai ke kwance a halin yanzu, wato 5,292 daga cikinsu sun warke, yayin da mutane 198 suka rasu sakamakon wannan masifa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.